أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا الدعاء أوتن أكو ربئن الأول hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar 8 a watan goma oktoba shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumin local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiyya na dr aliyu muhammad as wanda muna fasali na bakwai wanda yake kwantenin da aimu daulatul islamu fil madina ginshikan abubuwan da daular musulunci ta kafi kansu a madina muna mabahasi na uku a wannan fasali kuma mun yi darussa a baya ɗaiɗai guda goma a ashirin da takwas wasani ina ziyadata sifatan a inda darasinmu na ashirin da takwas ƙari muka ji na siffa min sifatul yahud daga cikin siffar yahudawa kuma munana wallati hiya siffar da muka yi a satin da ya gabata ita ce albukhul rowa allazi huwa min mazahiri marbi ba'atul imani. wanda ita rowa tana daga cikin abubuwan da suke bayyana cutar raunin imani a wajen wato rowa dalilin da yake nuna raunin imani ashuhu wal bukhul walaƙadi madahallahu ansar. inda muka ji cewa musulunci ko Allah ta'ala ya yaba al'ansaru mutanen madina fi kitabihi a cikin littafinsa alƙur'ani faƙala inda ya ce wa yi usuruna ala an walauka na bihin kasasa su mutanen madina saboda allah subhanahu wata'ala ya musu gamdakatari sun yaƙi matsolanci rowa suna ma fifita buƙatar 'yan uwansu baƙi akan buƙatar su ta kansu kuma koda suna da kasasa matsananciyar bukata shi dama ba kowai haka ya kamata yana da sun abubuwa guda uku wanda suke nuna cikar imani wanda annabi ya alakanta su da ka da Allah da ranar lahira akwai girman bako a ciki hadisin abi huraira ko Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duwanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai kada harshe in zai furta magana to ga ka'ida daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam fal yaqul khairan to ya faɗi alkhairi aure ya ko kuma bakin sa kanan kafa sai shiru yawwa ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da za a yi na wata wani furuci shine qawli face wanda ya wannan furucin akwai raqibun ati mala'ikan da yake jako yake kiyayewa wannan abu yake rubutawa khairan fa khairan sharran fa sharran saboda haka ya faɗa alkhairi ko ya shu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna akan ku akwai matsala masu karamci marubuta suna sanin ma ko mun kankanta ko mun girman abinda ta fa'aluna kuke aikatawa wani mai hikima ya ce fazli sanaka ayyuhal Ya yace ka kiyaye harshenka ya kai mutum la naka fa innahu su'ban kar ya sare ka dan miciji bakinka kar ya sare ka miciji harshenka ka kiyaye shine bahaushe ya ce baki mai yanka wuya yau to la yallurannaka kada ka ya sare ka fa innahu su'banun dan shi wato miciji ne to sifa ta farko da annabi ya faɗa wannan hadisi ya alakanta ta da imani da Allah da ranar lahira abuwa inda manya abuwa guda biyu in ka yadda da Allah saman mene ka yadda da shi ne mai kowa mai komai ka yadda da sunayensa da sufofinsa ba mai suna ba mai sufa irin nasa sannan kuma ka yadda lama abu da suwahu babu wani abin bautawa bisa cancanta idan ba shi ba to in za ka faɗi magana ka faɗa kai in ka yarda da yawmul akhiri ranar ƙarshe ma'anarta shine yawmul hisab li muhasabatin nasi ala a'malihi ranar sakamako domin sakan kama mutane a bisa ayyukan da suka aikata kamar ya amal wa man ya amal to zaka don da imani da wannan ranar guda biyu to abin farko da annabi yake ana neman sa da shi shine harshe kiyaye harshenka falyaqul khairan aw ya faɗa alkhairi ko kuma ya yi shiru sannan abu na biyu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar ƙarshe to falyakarim jarahu ya girmama makwabcinsa ya kai rigima da makwacinka yara sun hada ku rigima ko kuma ka rashin haƙuri ya hada ka rigima da shi ko kuma rashin kirki ya hada ka rigima da shi ya hada ku rigima da shi wanne ne ɗaya mai kyau a ciki makwacin da annabin rahama sai da ta kai yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisahu yace malaika jibril bai gushe ba in yazo sai ya mun wasiya da makwaci kafin ya tafi har sai ne da san saboda yawan wasiyar anya makauci ba zai shiga da makauci ba saboda yawan wasiya akan sa jar zul qurba jarul zunubi sahibu bil jambi wa bin sabil haka suratul nisa ita zano su ta kiyaye da haƙƙinsu wata rana annabi yana kan mumbari sai aka ji ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min da rantsuwa yana cewa bai imani ba bai mai ba mai imani bane ba mai imani bane qila man ya rasulullah aka ce wane ne ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin rahama ya ce man la yu'minu jaruhu shi ne wanda makaucinsa bai amincewa sharrinsa yanzu ba ka tafi makaranta ba to inda za ka koma gida ko ai waya a ce mutumin ya aika maka aika aika dama ka san zai aika to kaga dole dama an san za a aika ai ba amincewa sharrinsa ba to duk wanda makocinsa bai amincewa sharrinsa ba annabi ce wallahi la yu'min ba mai imani ba Allah kiyaye to kaga wannan gaba ce mai karfi mai muhimmancin da ya kamata mu kula da ita kada ka je ka ke barin imaninka ta sanadiyar zamantakewarka da al'umma amma wani zaka ji ya ce ai shi da shi ba sa ga miciji makocinsa ne fa ba sa ga in ka samu cikakken wanda ya kura jahilci da wauta sai ce ai shi ko ƴaƴansa ma ya mutu wasiya ko ya mutu babu su babu shi kaga hauka ku yayi banna zai tafi ya girba kuma yana so ƴaƴansa ma su bi shi a baya da ita laka abu na da annabi ya alakanta shi da imani da Allah ran lashi shi da girman ku? abu na uku na karshe shine mahallin shahid din mu wa man da yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim bayfahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa ba wuce ya kura karatu a nan ya ce bakonka annabanka na kuma ka annabi ya kake masa wulaƙanta shi za ka yi su bakonka annabinka kuma wannan siffar larabawa suna da ita tun a jahiliya su sun yarda da girmama bako karanci kawai yasa aka samu masu shayarwa aikin hajji na jahiliya kawai su shayarwa za su yi suka ɗauka a kansu karrama baki akwai abin nan hatimu tsa'i baban adi bin hatimu tsa'i radiyallahu anhu shi hatimu tsa'i din shine babansa to hatimu tsa'i wani mutum ne da ya fice da karamci a jahiliya shine mutumin nan wannan ba ba da an bara tarihin dokin sa ko yawwa yana da wani doki fitaccen doki sai wani basara ke ji labarin doki. sai aika masa bafade ya ce a je a same shi a gaya masa sarkin wuri kaza ne ya ji labarin dokin sa yake so ya za'a yi tafiya ce irin ta da ta ƙasa kwana da kwanaki sannan ba fadan ya kai garin yadda ya shiga garin da hantsi duk dabbobi sun tafi kiwo ya je gidan hatimu ɗa'i aka ce ba ko ya zo a kai shi masauki saboda mutum ne mai karamci ya ce a nemo abin da za a yanka masa aka ce ai babu dabbobi duk sun tafi kiwo ba wata dabba a gidan aka ce ba wata dabba sai dokinka ya ce ku yanka masa doki kaji karamci akan a tafi daji a kamo akuya ba ko ya zo ko a kamo rago ba ko ya zo ya bata lokaci ba a girma ba ko ba bakon ba ba wanda ka sani bane kai yanzu sai wani babban mutum zai zaka yanka amma shi ba ma wanda ya sani bane bakon to haka kawai sai ku yanka masa doki aka ma doki aka yanka masa yadda aka sauke shi ya ci abinci ya sha ruwa sannan ma aka zo a zauna da shi kuma a ji daga ina yake wata bukata ta kawo shi kai ka san ai wannan karamcin ya kai ko saboda haka yadda aka zauna da shi shi tushi daga wuri kaza yake sarkin wuri kaza ne ya turo shi ya ji labarin wani dokin ka ce a zo a yi magana dokin yana so yake masa to ai dokin da shi aka sauke ka kaga irin wannan dokin za a yi wasa da shi a yanzu to kaga shi yanzu shi a gunsa ba sarkin ba ba fadan darajarsa ta fi darajar dokin nan an yanka masa shi ba ma sarkin da ya aiko a aika masa dokin ba to kaga wannan mutumin kuma ai ya kai mai karamci ko to hatimu da'i kenan haka yake a jahiliya to su suna da wannan karamci tun wato a jahiliya mutanen madina yi usuruna ala anfusihim suna fifita bukatar baki da suka zo madina masu hijira akan tasu bukatar Allah ya ce wannan fifitawar fa ka dauka ai dan baye da da fadalat ne abubuwan da suka yi guntu ne na rayuwarsu a'a walau kana bihim khasasa bai ma ce walau kana bihim haja ba wata kalmar buka a khasasa matsananciyar bukata ko da suna da matsananciyar bukata ka gona ai sun yaki matsalancin kansu da Allah ya ce man yuqashu hanaf fa ulaika humul muflihun wa bada al muallifu mawallafin littafin ya fara bi qawlihi min sifatil yahudi al qadima bukulihim bil mali a karatunmu da ya gabata cewa su yana daga cikin siffofin yahudawa tun can tuntun dama rowa wa in faƙi fi sabilil khair da kuma rashin ciyar da dukiyarsa a alkhairi kaga wannan hatimu dai aya jahiliya ne amma yana alkhairi to su ma ba sa alkhairin tun a jahil tun a tan malin a rashin addinin nasu dabi'arsu ba sa ciyar da dukiya ba sai fi sabilillahi ba fi sabilil khairi ma na zamantakewa su ba sa yi fakanu ya atuna rajulan sai wajen mutum min al-ansari daga cikin mutanen madina wa yaquluna lahum suke da su la tunfiqu amwalakum kada ku ciyar da dukiyarku fa inna naqsha alaikumul faqara mu muna jiye muku tsoron talauci fi zihabiha idan kuka dukiyarku ta kare wala tusariqu fin nafaqati kada ku gaggauta ciyarwa fa innakum la runa, alama yakunu ba ku san ba wannan ciyarwa me za ta kasance annabi yana cewa a ciyar fi sabilillah suna hanawa saboda haka fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar saboda su allazina bakaluna wanda suke rowa wa amurunan nasa kuma suke umartar mutane bil da yin rowa wa yaktumuna suke koye ma atahumullahu min fadli abinda Allah ya ba su na daga falala wa atadna Allah ce to mun yi tanadi lil kafirina dangane da kafirai masu wannan ɗabi'a ta rowa da sa wasu su yi rowa ba su yi ba sun hana ne sanyi yayi domin tanadan musu azaban muhina azaba ta wulaƙanci sotin nisa'i aya ta 37 wannan shine kamar samurai na karatunmu wa nastamiru al-yawma yau inda zamu tashi bi siffatil akira mu tashi ne akan wata siffa ta ƙarshe fima ya zakuruhul muallifu cikin abin da mawallafin littafin nan as-sallabi ya ambata cikin munanan siffofin yahudawa bi qaulihi da cewarsa mim al'inadu taurin kai ko shishigi to suna da inad suna da taurin kai da shi zai rufe daga cikin Kofin yahudawa ya ce ragima ƙiyamun adilla wal barahini ala sidiki nubuwati war risala ala nubuwati war risala wato tare da dalilai hujjoji a bisa gaskiyar annabta da risala ta annabi sallallahu alaihi wasallam illa annal yahud bi sababi inadihim sai dai yahudawa duk da gaskiyar manzanci da dalilai sun bayyana amma sababin inadihim taurin kansu imtana'u anil imani sun iya darsi imani ba don gaskiya ba ta bayyana ba ba don hujja ba ta bayyana ba a'a al'inadi kawai taurin kai wangama su fil kufri wat takzibi sai suka zurfafa suka nitsa wajen kafircewa abinda sun san gaskiya ne wajen ƙaryata abinda sun san gaskiya ne li'anna al'inada domin shi taurin kai ya fa'al ya gafalul uqul hmm? ya qafalul uqula yakan kulle hankali da akafalin hawa da murfin son zuciya kana da hankalinka ga gaskiyar amma son rai sai ya rufe maka hankalinka shi ne bahaushe yake ta ido na ya rufe kawai ai idansa shi ya rufe ba zai ji ba duk abin da za ku gaya masa to haka yake shi ta wurin kai wa qadi bayyana al-maula azza wa jalla hakika Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana hazihi sifa wannan sifa fi qaulihi ta'ala a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayati wadanda aka ba su littafi yan taurin kan nan yahudawa inda ka zo musu da kowace irin aya nau'o'in aya nawa muke da shi biyu amma dai aya ta zama kauniya ko aya ta zama mai mataluwa an ce aya kauniya a littar sama tafiyar ƙasa a shimfidar ƙasa zuwan dare tafiyar daren zuwan yini rana taurari zuwa ina ana ce musu ayoyi amma kauniya wanda ga nan kana gani yadda rana take huduwa ta faɗi a dai ka san da wani abu ba ita take wa kanta haka ba taurari sau da ka. wannan suna cin ayoyi wanda suke ayoyi na zahiri su ne kauniya da ake iya gani sai aya mataluwa ayoyin attaura ayoyin linjila ayoyin zabura ayoyin alkur'ani ayoyin suhufi ibrahim wayannan da ayoyi ne su ne wanda san tsakiyar suratul mu'minun ba ayoyin ɗayan farko ba da ta ba bada siffofinsu da sakamakonsu a cikin suratul mu'minun Allah ya sake bayyana siffofinsu da gaskiya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su muminai su ne wanda sun yi imani da ayoyin ubangiji sawa'un aya kauniya ce ko kuma aya mataluwa ce saboda haka to su kuma otun kitaba wanda aka ba su littafi yahudawa Allah ce da zaka zo musu bi kulli ayatin da kowace irin aya sawa'un mataluwa ce ko kauniya ce mattabi'u qiblatak ba za su yadda ba su zo su bi alqiblarka banda batun alƙiblan nan canza alƙiblan nan daga jerusalem ta koma ka'aba yana cikin littafinsu sun sani in annabin ƙarshe ba a canja da annabin ƙarshe da wasu daga cikin abubuwan da zai faru in yago duk sun riga sun sani kawai ina cin wannan ne taurin kan wannan ne yasa suka kiyarda Mata da ƙiblatan to in su taurin kai ya hana su su bi alƙiblar ka. to kai kuma da kake a kan hasken wahayi fa sai ka bar taka shi yasa Allah ya ce wa ma anta tabi'in haka kai ma ba za ka zo ka ba alqiblar su ba kaga ta bahaushe an yi mai an raba garin kenan an yi hannun riga amma an bi tabi'in qiblatuhum kuma an ka bar su su ma a junan su da yahudawa da nasara wa ma ba'aduhum bitabi'in qiblata ba'd kuma sashen su ba zai yade ya bi sashe ba Allah ya ce da annabinsa wala initta ba'ata ahwa'ahu ya rantsuwa ce wallahi da za ka yadda ka bi san ransu min ba'adi ma a aka min ilmi bayan kai abin da ya zo maka na daga ilimi daga wajen Allah to malaka min innaka idan lamina zalimi kenan kai kawaye gari cin wanda suka zalunci kansu irin wannan ayoyin ayoyin malamai sun ce ai tauna tsakuwa ne dan ayata ji tsoro amma ha shahu sallallahu alaihi wasallam ai ba zai haka ba saboda ka al'umma su ake gaya ba kamar can ne da ko suratul zumar ne da Allah yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ba kai ba ba kai ne farkon manzanni ba kafin ka mun wa wasu wahayi shine ilal ladina min qablika dalla ce la in asharakta amma inda zaka yi shirka ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani Allah ta kowace fuska da ayyukanka sun lalace da kawaye gare ga cikin masu hasara kaga wannan al'ummar ta ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya za cikin tafsirin ibn kasir mun bar littafin ku kenan ko yukhbiru ta'ala Allah ta'ala yana ba da labari an kufiril yahud daga kafircin yahudawa wa inadihim da kuma inadinsu wa makhalafatihim ma ya'rifunahu da saba ma abin da sun riga sun sani saurin kai ne ba wai rashin sani ne, ba jahilci ne. min sha'ani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga lamarin babba dan abdullahi farin jakada annabin rahama daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi wa annahu law aqama alaihim kulla dalilin da annabi rahama sallallahu alaihi wasallama zai kafa musu kowace irin hujja kowane irin dalili ala sihhati ma ja'ahum bihi a bisa inganci tabbatuwa gaskiyar abin da ya zo musu da shi Allah ce lamatta da ba za su bu wa taraku ahwa'ahum ba za su bar soye-soyen ransu ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu amfani da zuwa da ibnu kasir kenan ka san tafsiri da shi ma'asu zai fassara maka qur'ani da alqur'ani yace ita wannan ayar kamar yadda Allah ne dama ya riga ya faɗa ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu ai wadanda kalmar azaba ta tabbata akan su daga wajen ubangiji ba za su taɓa imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin kowace irin aya za ta zo musu sawa'un kauniyar ce wanda suke gani ga su ga da muzu sawa'un mataluwa ce wanda sun karanta sun sani ba za su yi imani ba hatta ya rawul azabal aliyin har sai sun ga azaba mai raɗaɗi to in ka ga azaba kuma ka ce za ka yi bi ba a yadda ba bin ba na Allah ba ne to ake kafin ka ga azaba yanzu ka yadda imani kenan amma sai ka ga kiri da muzu a wannan ba za ka samu mafita ba yasa mun sha faɗa nadama wuri nawa ba su da amfani guri uku nadama guri uku ba ta da amfani nadama wurin farko shi ne lokacin da mutuwa ta zo duk an faɗa ka yadda in dama ce kana da ita ka ka amfane ta sai ka ga mala'ikan mutuwa sai ka ce ka yi nadama a baka ka gyara kamar mutum ne da ya gama jarabawa ya meka script ɗinsa a jami'a sai dawo ya cewa in bijileto da Allah na manta wani ababa ne in gyara ai an gama sai daga jira sakamako a haka to shine Allah subhanahu wataala suratul munafiquna bayan ya gama labarin munafukai da ya kan masu imani mai ce da su wa an fi ƙomin mara zaƙanaku min ƙabli an ya a tiya ahada kumul mautu ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qablu an ya atiya ahadukumul mautu tun kafin mutuwa ta zuwa ɗayanku ya ƙula rabbi laula a kartani ila ajalin karibu sai ce ya ubangiji laula a kartani ila ajalin karibu da ka jinkirta mu a ɗan ƙara min lokaci ba a saddaƙa wa a kuminar salihi nan ɗan ƙara min lokaci sai bayyana abin da zai yi sai in yi sadaka in duke ce bai sayar ba zumbuli ne ya ɗauki sifatan sai huda da muke magana dama an ba shi mukullin aljanna ya ƙi amfani da shi sai ce to zai ciyar in mutumin kirki ne bai zama ba kowa kuka yake da shi ma'amalar su ce ba shi da kyau sai ce to an kara masa ajalin kare ba nasa da ya kare ba hamsin ko sittin ɗinsa a'a sati ɗaya ko kwana uku da yake bukata na gyara in an kara masa sai ce wa a kun mina salihina sai in zama cikin salihan bayi ba ka ba ba saboda ya ga kiri da musu yanzu ba cikin musulmi zai zama ba ba cikin mumine zai zama ba a'a can ma zai jira ƙura malaji zai cikin salihan bayan zai shiga amma fa ba a shekarun da ya kwashe ba a'a lpo da yake rubutawa application da yake na a yi masa ƙari zai samu ya samu kace nadama sai lokacin da ba ta da amfani aya ta gaba mai Allah ce walan yu'akhira Allahu nafsan idza jaa ajalu Allah baya jinkirtawa nafsan kowace rai yazo da ita na kira idan ajalinta ya zo haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu kabirun bima ta'amaluna sai dai kawai a jira labarin abin da aka kafin wannan zuwa shine a sotar mu'minin Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su irin waɗannan sai ce ya ubangiji a dan saurara mu la'alli a'mala salihan fi ma taraktu dan in samu in aiki na kwarai cikin damar da yanzu zan barwa magada kalla ina kalimatun huwa qailuha ya ai dai faɗe yake wannan kalma iyaka sai faɗa wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun ai daga nan kuma sai dai barzaho barzaho shine kabari ka bar duniya ba ta kiyama ba to duk inda kake a barzaho kake ko a daji ka mutu shine barzaho duk wanda a galansa ya fita to yana barzaho shine bahaushe yake barzakhun ne da larabci ce barzaho wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun suna kawai daga nan sai barzaho ya jira har tashin kiyama kuma kuma tun daga nan zai fara sanin irin sakamakonsa domin kabari annabi ya ce shine awwalu manzilun min manazilil akhirah farkon reception a hanyar tafiya lahira idza kana khairun fama ba'dahu kairun minhu in ya zama alkhairi abinda zai biyo bayan ya fi shi zama alkhairi wa idza kana sharrun fama ba'dahu sharrun minhu idan ya zama sharri abinda zai biyo bayan shi ya fi shi zama sharri Allah ya datar da to wannan kaga nadama ta farko kenan inda ba ta amfani lokacin mutuwa wuri na biyu da ba ta amfani filin alkiyama wani malami yake cewa annasu niyamu yace mutane bacci suke fa iza matu istaiqazu in sun mutu sai su farka wa iza istaiqazu nadim in sun farka sai su nadama wa iza nadimu la tanfa'uhum nadamatu in kuma sun yi nadamar ba za ta amfane su shine mai lalari a ya gaya maka ya yace waya tuba ilallahi Allah ya ay yasqada alai bawa kawai ya tuba mu Allah tun kafin fushin azaba ya tabbata a kansa wani ne lokacin tabbatar fushin azaba lokacin da mutuwa ta zo maka a halin da kake ci shi yasa hadisin abi huraira yace inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bawan bai zo gargara ba amma birkira an zo gangara mutuwa za a yi zariya za a yi ba zancen ba da za a karɓa da an karɓa ta fir'auna ya ce na yi imani da ubangijin nan da amanat bihi banu isra'il da ya ji shi ruwa ta kunne ta hanci sai ce shi ma ya yi imani wai wanda ya biyo zai kashe ba ba annabin musan ba ya biyo bayan an ce maka ba musa da ce ba ka so ba su ne kada ka so a ƙasar ka sun fita da kasar ita a ba batu bane na su bar ƙasar batu ne na ba a san sa a bayan kasa gaba daya sai ya halaka su sai biyo su tsautsayi ka san an ce idza a idza arada Allahu amran zai faru qayyaba lahu al-asbab idan Allah ya nufin al'amari to sai ya dabaibaye shi da musabbabi dalilin da zai faru kaga da yake rigima da annabi Musa in batun kasarsa ne to ya fito da ya bar masa kasarsa amma da ya ji labari cikin dare suka fito sai ba za su sha ba shi ba magana ba ce ta kusa sun masa laifin da sai dai kisa sai biyo su karfi irin na gwamnati kafin gari ya waye ya kusa cin musu Allah ya baka labari falon ma tara aljam'ani lokacin da tawagun biyu suka ga juna shine tara'a wanda aka biyo suka ga wanda suka biyo su wanda suka biyo suka hangi wanda suka biyo falon ma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun sai sabanin musa suka ce shikenan samu ta kare kashin mu ya bushe la mudraku na kan mu za amincewa Allah irin na annabawa annabi Musa ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ni ina tare da ubangiji na zai ba mu mafita ga annabi Musa a gaban mu ga kogin Nil a gaban mu ya zami ana zuwa annabi Musa da ki kogin da sandarsa ya tsage gida biyu suka bi suka wuce da biyu fir'auna da biyu su ya kawo kai da ya zo mai ya yi shakka ya ji tsoron shiga inda dai bai san ana haka ba a tsarin rayuwa bai san wani dalilin hakan ba a sai ta maza mara amfani ke sa kai sai da ya shiga tsakiya sai aka shi wanda ya ce ya raba kogin sai ce kogin ya haɗe mai kumfa ya kun sai sai ya haɗe to shine da ya ji kuma ya haɗe ruwa ta kunci ta kunna ta hanci sai ce shi ma wai ya yi imani da ubangijin nan da annabi musa ya yi imani da shi amanat bihi banu isra'il yayi mu explanation ce wa ana minal muslimina ni ma fa ina cikin musulmi mana a tashi a rijistar sai aka karba sai Allah ya ce mai al'ana sai a yanzu wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidina bayan ka gama tsiyata ka kana cikin matsannata to kaga in mutum ya zo mutuwa ba a karɓar tubansa to wuri na biyu muka ce filin alkiyama mutum zai ce ya laita haka na sulfaniya ma agna an nimaliya halaka ni sulfaniya ya kai san rayuwar duniyan ina ma daga ita ba nan ce ta zama ƙabiya kawai daga ita an kare ita ce ƙarshen hukunci ma agana anni maliya dukiyata ta wadatar da ni komai ba excellency kuma ce halaka ni sulfaniya sarauta ce ma matsala ba na dama yake ba to amma da amfani zai ya faɗi wannan ɗin sai ce khuzuhu fagulluhu thumma aljahimu salluhu ta yi kyau ta yi rana na dama to guri biyu da nadama ba ta da amfani kenan shine filal kiyama sai guri na uku ko yan wuta ma suna nadamar a wuta za a yi nadama amma ita ma ba za ta amfana ba za su yi itirafi da zunubinsu suna cewa rabbana akhrijna na'amal salihan ghayra allazi kunna na'amal. ina ji a suratul fatir ta ya ubangiji a fitar da mu daga wutan nan za mu yi aiki na kwarai in mun koma inda muka fito ghayra allazi kunna na'mal ba wanda muka yi ba anan to kaga ana ai kama kansu ko kenan ba wanda suka iyo ba za su canja kenan to wanda yace zai sake kenan ba mai kyau yi ba ai ba wuce ya ce ko wani ne ce ai musanye to nasa ba mai kyau bane yanzu za ce rabbana akhrijna na'amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ya ce wahum yatsariquna fiha suna kuka suna ruri a cikin wuta sai sai rabbana ya ubangiji a kharijina a fitar da mu daga wutan nan na amal saliha in mun koma duniya za aiki na kwarai ghairal ladhi kunna na'amal ba wanda muka yi dinnan ba kaga nan fa atarafu bi zambihi kenan suna itirafi da laifinsu da kansu sai Allah subhanahu wataala sai kafa musu hujja da abu biyu sai ce awalam nu amirkun ma ya ta tazakkaru fihi man zakar wa ja'akum nazir ba mu ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da ya ta tazakkaru fihi man zakar duk wanda zai wa'azantu to ya isa ya wa'azanta a tsawon rayuwar da muka ba ku kullum naka ba yan uwa misali kai ne daga an zo ana wani shi to mu bai sani ba to mu ne za a gaya mana to kaga wannan abin da kace ne baka sani ba ka riga ka sani da kace kai ne za a gaya maka ba za a gaya maka ba to shine hujjar akan ka da shi Allah zai kama ka awalan nu'ammirkum ma ya tazakkaru fi ban ba ku tsawon rayuwa ba da ya kamata a ce duk wanda ya samu wannan tsawon rayuwar yawo a zanki ai duniya makaranta ce yau da gobe malamai sun tattauna wanne ne a tsawon lokacin da za a ce ya kai aka azantu wasu ka ce sha takwas wasu ka ce arba'in cikar ƙarfi to an baka wannan tsawon rayuwar kaga a wajen da suka kai sha takwas zuwan da kai shekara sha takwas ana ganin kawai an yanke masa uzuri ma ya tazakkaru fihi man tazakka wannan shine kalubalen farko kalubale na biyu waja'akum nazir ne gargadi ya zo muku in duniya ba ta tsawon rayuwar bai hankali ba ka hankali ba to ai kuma an turo manzo shi kuma ya kuka yi karba ko kin karba yadda ko kin yadda wa ja'akum sai Allah subhanahu wataala kawai nan da saboda damar ba za ta yi amfani ba me karshen ayar fazuqu famalu zalimina min nasir kawai ku kwankwada azaba azzalimai irin ku da kuka so wuta ba su da abin da zai taimake su fitar da su daga wuta kaga wannan yana nuna maka nadama yau la tanfa'un nadama lokacin da nadama ba ta da amfani so Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin kowace irin aya za su gani hatta yarawul azabul alim har sai azaba sun ganta kiri da muzu suratul yunusa aya ta wato 96 zuwa da 7 wali haza qala ha huna ibn kasir yace saboda haka Allah ya faɗa a ita wannan aya da muke cikinta wala in ataita allazina utul kitaba da za ka zo da duk wanda aka ba ta littafi bi kulli ayatin kowace irin aya ma ta tabi'u qiblatak ba za su yarda su bi ka ba wa qawluhu fadin sa da yace wa ma anta bi tabi'in qiblatahu to kai ma ba za ka bi tasu ba kuma su ma a junan su wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba sashin su ba zai bi alqiblar sashi ba ikibaran an shiddati mataba'at an shiddati mataba'atul rasul sallama lima mara Allah ta'ala bi da Allah ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahu wani ana baka labarin tsananin yadda annabi sallama yake bin umarnin ubangijinsa Allah yana ba da shaidar kai ma ba za ka ba alƙiblar su ba wa annahu kama hum mustamsikuna ibn kasai ce kamar yadda su suke rike da bi ko bi da ra'ayoyinsu wa ahwa'ihim da soye ransu fa huwa aidun aidan to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mustamsikun yana rike bi amrillahi da umarnin Allah wa da'atihi da yawa Allah biyayya wattiba'i marabati da bin yaddar Allah abinda Allah yake so wa annahu la yattabi ahwa'ahum Allah ba zai bi sarransu ba fi jami'i ahwalihi manzala sallallahu ba zai bi sarransu ba a dukkanin wato halayen da yake ciki qult sai nake cewa qala li ammihi wannan ya sa ya gaya wa amminsa asira lokacin da amminsa ya ce shi ya gaji da ba shi kariya kawai ko ya bar wannan addinin ko kuma shi ya tsame hannunsa shi shawa yan uwansa ne ya haɗa su da shi shi ba addini yake ba amma ya haɗa su rigima da su saboda ka ya daina ba shi kariya kaga nan ka gane shi dai ba zai ba alƙiblar wani ba ka gane annabi ya gaya baffansa amminsa abu ɗalib sai ce da za su ɗauko rana su ɗora a tafin hannuna su ɗauko wata su ɗora a tafin hannuna ɗaya wai dan in bar wannan al'amari ce lam atruku hadal al'amr hatta uhlika dunahu ba zan bar wannan al'amari ba sai dai na halaka saboda shi kaga ma anta bitabi'in qiblaka yawwa ibn kasir yake cewa wa ma kana mutawajjihan ila wa ma kana mutawajjihan ila baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai koma ya fuskanci baitul maqdis da sallah ba li annaha qiblatul yahud dan alqiblar yahudawa ce wa inna ma zalika an amrillahi ta'ala wannan cewa ba za a umar ba zai koma ba ko umarnin Allah ne ثم حذر الله تعالى عن مكالفة الحق sannan Allah ya tsawatar gabarin saba wa gaskiya allazi ya alamuhul alam wanda mutum ya sani ilal hawa ya batta ya koma wa wato san rai fa innal alam hujjatun alaihi a ƙawamin min gairi a min gairi saboda shi malami ya saba wa gaskiya to hujja ta fi tsayawa a kansa akan wanda ba malami ba to su yahudawa ai sun sani ne suka taki yasa hujja ta fi tsayewa a kansu wani haza ƙala mukhatiban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya faɗa yana magana da annabi wal maradu ummatu amma abin da ake nufi al'ummar annabi wala in ataita alladina utul kitaba in ka busar ran wanda aka ba su littafi ko kuma da zaka gowa wanda aka ba su littafi da kulli ayatin da kowace irin aya ma ta bi qiblataka ba za su bi al-qiblaka ba suratul baƙara. aya ta 145 sai abdurrahman sa'idi a tafsirin sa yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama min kamali hirsihi annabi ya kasance saboda cikar kwadayinsa ala hidayatul khalqi abu sa shiriyar mutane yana so su shiriya yabzulu lahum gayata ma yaqdiru alaihi yakan san ya duk iya abin da yake da iko min nasihatin minan nasihati na daga nasiha wayata laqafu yakan tausaya bi hidayatihi wajen kokarin nusantar da su wa yahzan yakan yi bakin ciki izalam yanqadu li amrillah idan ba su zo sun ne kauya ga umarnin Allah ba yana bakin ciki har sai da Allah ya saukar masa da sura al-araf yace alif lam mim sar kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun ka daina samun kunci a cikin ka in sun ki yarda kai dama aikin ka ne kai wani tunzura bihi wa zikira lil mu'mini ka gani saboda da fa kana min al kufri yana daga cikin kafirci man tamarrada an amrillahi mutum yayi taurin kai ga umarnin Allah wasta kabara ya yi girman kai ala rusulillahi ga manzannin Allah wata rakar huda ya bar shirya amdan da gangan wa uduwanan da shishigi faminhum al-yahud wan nasara daga cikin masu wannan akwai yahudawa da nasara ahlul kitab al-awwal wanda aka ba su littafi na farko alladina kafaru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama abdurrahman sai ya ce wani su kafir cewa annabi an yaqinin tare da suna da yaqinin gaskiyarsa la an jahalin ba daga jahilci bane fali hadha akbarahu allah allah ya bashi labari ta'ala cewa annaka kai wal in na zina utul kitaba da za ka zo wanda aka ba su littafi yahuda da nasara bi kulli ayatin ma tabi'u ayatin ma tabi'u latan rashid rida yake cewa wal in ataita allazina utul kitaba mun tafi tafsirul manar kenan bi kulli ayatin matabi'u qiblatan ai watallahi rantsuwa ce ladin wannan La'in ji ita kun bi kulli ayatin ala nubuwatika a bisa gaskiyar annabtarka wa kulli hujjatin da kowace hujja ala sidika a bisa gaskiyarka ma tabi'u qiblatak ba za su bi alqiblarka ba fadlan an millatika bari su su bautar daularka ko tsarinka fala ya hazunka qauluhum to kada maganganun su ke bakanta maka wala wala irabuhum haka bujurewarsu wala ta tahsabannal ayati wad dalalat kada ka ɗauka ayoyi wad dalail da dalilai muqni'atan aw tarifatan lahum an ina inadatika wai dalilin suka sa suka kiyarda da kai ba akan dalili ba suka kiyarda da kai fahum qaumun muqalliduna mutane ne masu takalidanci la nazara lahum wal istidlal ba wai wani karatu bane ba wani dalili bane na kafa hujja da su sa suka yarda da kai wa kama ai wa kama ai asahu kamar yadda Allah ya dauke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato tsammani min ittiba'ihi na cewa min ittiba'ihim qiblatahu cewa ba za su ba alqiblarsa ba su yahudawa saboda haka ayyasahum haka su ma ya ɗauke musu tsammani min ittiba'ihi qiblatahum annabi ba zai ba alqiblar su ba fa qala yace wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka ba alqiblar su ba fa innaka al'ana ala millati ibrahim kai a yanzu kana kan milla ne ta annabi ibrahim allazi allazi yujillunahu jami'an wala yaktalifu fi haqiyati millatihi wanda duk gaba ɗayansu kowa yana girmama shi ya san shi kuma ba su saba ba akan haƙƙin annabi ibrahim ahadun minhu ba wani wanda yake ganin annabi ibrahim ba nasa bane kowa ta yake nasa ne fahiya al ajdaru to wannan tsarin na annabi ibrahim da kake kai shine mafi dacewa mafi kyau bijtima'i alaiha kowa ya zo ya tafi akan tsarin annabi ibrahim millata abikum ibrahim suna jingina kansu da shi wa tarkil ilaiha a bar abin da ya saba millar annabi ibrahim fa iza kana atba'u ibrahima la zahahum an ta'assubihim lima alifu idan sun zama su mabiya annabi ibrahim ne to ba abin da zai zamar da su wani ta'assubanci ya sa su ibin abin da suka sani wa inadihim ko girman kansu fima iktalafu na abin da suka saba wa iza kana taqalidu yahulu bainahum wa na nazar fi haqqiyati ma'anar ƙibla, amma idan ya zama ta kalidancin su kawai abin da suka gada na iyayen suke so su kare zai sa ya raba su da haƙƙin abin da suka sani na game da alƙibla ko milla ta annabi ibrahim wa kauni jihati kulli lahi ta'ala zai hana su gane cewa ai lahi na mashariq wal maghrib dukkanin jiha ta Allah ce inda Allah ya ce ai a fuskanta a fuskanta ta kalilan ne so suna guri ɗaya kawai na iyaye da kakanni wa anna alfa'ida fiha al-ijtima'u dun al-iftiraq kasa ganewa ai fa'ida shine a haɗu kar a samu bambanci to fa ayi dalilin in ji wato tafsirul manar am ayatun ko wata aya am ayatu ayatun ko wata aya turji'uhum za ta dawo da su an qiblatihim su dawo su bar al su za su bitaka wa ayatu wa ayatu fa'idatun kuma wata fa'ida ce turja ake sa rai min mawafaqatika iyahum alaiha da za ta sa kai ka je ka dace da su ka bi su alam nara kaifa iktalafuhum fi qiblati ba mu gaya suka yi saɓani a kan alƙibla ba faja alan nasara lahum ƙibla nasara suka zama suna da tasu gairar ƙiblatul yahudu ba ta yahuda ba allati kanu alaiha isa ba da musa wanda annabi isa yake kanta bayan annabi musa wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd kaga tashin su ma ba zai ba alqiblar sashe ba li'anna kullam minhum qadi jamuda bi taqalid kowanne daga cikin tsakanin yahuda da nasara ya kekashe ya doge akan takalidanci. alama huwa alaihi wal wanda yake ko muqalladi ne la yanzuru fi ayatin wala dalilin baya kallon wata aya ko wani dalili wala fi fa'idatin fi fa'idatu ma huwa fihi ko kuma me fa'idan shi abin yake kan in ya ce ba zai bari ba duk muqalladi dan gargajiya baya wannan wa muqaranatu bainahu wa na ghairihi shi mai ta kalidanci baya auna tsakanin abin da yake hannunsa da abin da yake hannun wani wanne yafi ba wannan bane a gaban sa fa huwa a'ma la musu shi makaho ne baya gani A mun la yasma'u kurma ne baya ji aga falu kalbi la ya'qilu ne gafalalle zuciya ne baya hankalta kowane mai tafsiri yana da fa'idar da ya kawo amma dai kada su yawa gashi a rawi amma mu tsallake shi mu tafi littafin ku lokaci ya ja wallafin littafin yake cewa na'am lau qadimta lahum ya muhammad alfa dalilu da zaka gabatar musu dalili dubu wa dalilun maqtanu wa ma gayyaru ba za su duba ba za su canja ba wa ma baddalu ba za su bar abin da suke kai ba wa yusaddaqu fihim abinda yake gaskata maka su akan wannan qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake kulunzur ku duba ku ga mana ma za fi samawati wal ardi me ke tun samai da kasai na ayoyi yanzu duk wa matubul ayat duk ayoyin nan ba su ishe ku ba ba su wadace ku ba wan nuzur duk gargadin nan da ake bai isa ba an qaumin la yu'minun gabarin mutane ba su imani ba su ba zai shirye da su ba suratul yunus aya 101 az-zuhaili yake faɗa a cikin tafsirin sa al wasil yake cewa qauluhu ta'ala qulun zuru da Allah ce ku duba ma fi samawati wal ardi amrun sarihun lin-nas abu ne bayyananne ga mutane wal amru lil jawab ko kuma umarni ne ga mutane umarni kuma lil wujubi ana yana daukan ma'anar wajibci bi ijabil itibari cewa wajibi ne mutane suke lura da ayoyin Allah wan nazaru fi masanu'at mutane suke lura da ayyukan Allah shi yasa wani mai hikima ya ce fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu zaka kalla aya ce in ka sa tunani da take nuna maka Allah shi kadai ne to Allah ya ce wannan ayar umarni ne na wajibin ka ke lura da ayoyin Allah wa gairi zalika min ayati samawiyya da ayoyin da suke sama wa aflakiha da falaki falaki wa kawakibuha da taurarin da suke sama wa sahabiha da hadari ga jumaren da yake sama wa ajaibu makalukati da ababan halittu na bada mamaki fi da cikin sama wa fil ardi da abin da suke cikin ƙasa wa nabatiha da tsire da suke fitowa daga ƙasa wa ma'adiniha da ma'adanai da suke karkashin ƙasa resources wa gairu zalika da wasu waɗannan wal ma'ana unzuru fi zalika nazaran sahihan ku kalli wannan kyakkyawan kallo yunabbahum yambahum zai tunatar da ku ila ma'arifatin billahi zuwa ga sanin Allah wal imanu da imani bi wahdaniyatihi da kadaitakar Allah ta'ala innan nazara fil akwani yace lura da abin da yake cikin duniya kauni kenan wa ma fiha min asrarin na daga asrar din da suke cikin duniya yarshudul insan yana nusantar da mutum abbal wanda yake batacce aul kafir ko mai kafirci ila wujudin khaliq zuwa ga yadda samuwar mahalicci wa tauhidihi da kuma kadaita shi wa yad'u ila tasdiqi bir rusul yana kiran mutane zuwa ga gaskata manzanni wal imani bil qur'ani wal wahyi da imani da alqur'ani da wahayi al mukhbiru an hadhihi al ayat Al'izam wanda shi ƙur'ani shi ke ba da labarin waɗannan manyan ayoyi ya afala yanzuruna buruna, ilal ibili, kaifa kulikat wa samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat duk kira ne zuwa ga waɗannan ayoyi walakin matugun matuguni ba ta wadatarwa aw tufidu hadhihi al-ayat wa innan ayoyi aw dalail ko wannan dalilai alkauniya wanda ake gani na zahiri wal qur'aniya mataluwa wanda ake karantawa wal anbiya'u al munzuruna ga kuma annabawa masu gargadi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula wa in min ummatin illa kala fiha nazir thumma arsalna rusuluna katra amma sai Allah ya ce kullama ja'a ummatan rasulaha kazzabu sai da al'ummar da manzo zo suka karyata fa atba ana ba'dahum ba, wa ja'alnahum ahadith fa ba'udal liqaumin la yu'min aw al-inzarat al-ilahiyya ko azuzina na Allah da yake yi a yau da gobe qauman la yatawaqqa'u imanihim to duk ba za su amfani waɗanda ba su da imani ba billahi war rusuli da manzanni wa qada Allahu annahum Allah madaukakin sarki ya zartar da cewa su la yu'minuna bi hasabi ilmihi ba za su imani ba almuhitu bi iradatul insan a bisa ilimin Allah dama da ya san wato dan adam wa ikhtiyarihi da zabinta wa kulli shay'in la yaqa'u illa bi mashi'atillah babu wani abu da yake faruwa sai da mashi'a ta Allah mawallafin littafin mu magana ta ta karshe a karshen wannan nukuda yace hazihi ba'dhu sifati wa innan sune wasu daga cikin siffofi allati tajassadat fi shakasiyatul yahud wanda ta zama jini da tsoka shine ta jassadat fi shakasiyatul yahud wanda suka zama jini da tsoka game da yahudawa wallati ashara alqur'anul karim wanda alqur'ani mai girma ya ishara ilaiha zuwa gare ta lina arifal yahuda dan a yau mu san suwaye yahudawa ala haqiqatihim abisa haqiqanin yahudawa sune waɗannan abin da alqur'ani ya gaya maka ko ka yadda ko ka kiyarda sune yahudawa atala ya ga tarrul musulmuna bihim saboda kar ma musulmai su rubu da su fi ayi waqatin a kowane lokaci wa ayi zamanin a kowane zamani au ayi makanin haka a kowane guri a kowace ƙasa karka yadda da yahudi ko da kansa zai zo ko sako zai aiko karka yadda da yahudanci in ka kabi to walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahu yahudawa da nasara ba su taɓa yadda da kai ba directly ko indirectly sai ka bi tsarin su to yau muka zo ƙarshen munanan siffofin wato yahudawa a ƙarƙashin abu na uku a ƙarƙashin mabahasi na uku da ya gano ina jin nan gaba in mun zo kuma abu na hudu za mu shiga abu na makaranta da muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala ali wa sahbihi alakyar wa sallimu tasliman katsira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda aka sani karatunmu na zamantakewar ma'aurata ya taho ƙarshe an Allah ya kai mu gobe za mu yi ma ƙablal akhiri darasin da daga shi sai na ƙarshe kenan sati mai zuwa nan da asabar mai zuwa za mu kammala karatun zamantakewar ma'aurata littafin fannin ta'amul bainaz zaujeni za mu kammala shi ne a cikin darussa 112 gobe insha Allah za mu yi darasi ne na 111 ranar da za mu sauke shi za mu yi darasi na 112 idan an kammala wannan littafin na ɗariƙus na ila rabbil alamina shine littafin da za a ɗora da shi bayan sauke wancan littafi ɗin wannan littafin ɗariƙus na ila rabbil alamina na wannan dakta ɗin ne da muke karanta sira ɗinsa wato sallabi shi wannan yawwa shine littafin da za mu ɗora don ka nema zuwa lokacin da kuma za a sa na fara karatun amma dai wannan ɗin an zo sauke shi insha Allah ta'ala sana abu na biyu a sabon masallacin juma'a da aka bude jami'u usmanu ta yau insha Allah bayan sallar isha'i dinnan a sheik abdulsalamu baban gwale zai gabatar da karatu a masallacin sau da aka yau bayan yau dinnan bayan sallar isha'i zai gabatar da karatu a masallaci din sannan abu na uku kamar da aka sani ina da ji sosai yana daga cikin baiwar da Allah ya mutu da ita ba ganin ta ake ba walalla an yi wani ya yi ta ihu a nan yana damuna har sai da aka rufe masallacin wasu ku ba su ji ba amma ni ya dame ni to ne kake tsammani in na waje yana ihu zai daman kana cikin masallaci to da ka a kiyaye in dai har zaka shigo masallaci ka taimaka mu ko ya kai magana idan eh, za ka sa mamaki a aji ina ba yara mamaki ina karatu amma sai in waiwa ga yan mata gulmar da suke kuma a yi tsuru to ko ya kai guri in kai sai na ji wannan wata baiwa ce Allah ya min ta ji kuma wani lokacin sai da gode amma wani lokacin har damuna yake abu abin da bai kai ya kawo ba a gun sauran masu karatu ni saboda jin sai ya dame ni so mu kiyaye da wannan da Allah wannan shine sai tambayoyi inda aku wa alaikum assalam Allah sana sani na'am eh a kai za ka ba shi haƙƙinsa kuma ka yi takalan da shi inda yana makwacin naka ai larura ta same ka to da za ka ba shi haƙƙinsa amma da abin da ya shafi amma ai ba za ka dauka ka ba shi ba wannan kuma shi ɗabi'arsa ta jawo mata, kai kuma ba a yadda ka jefa kanka ba zuwa ga halaka ko kaɗai dukiyar dukiyarka ka bayar inda za ta halaka wannan shi ne hmm. na'am hmm. Hmm. na'am Mm. aminci ko kyautatawa babu wannan kyautatawa tsakaninsu eh kuma suna da damar da za su kyautata musu imani kwaya ɗaya ne tunda shi ne mai wannan rukunan guda shida kaga duwan da ya shi da shi yayi to amma sai dai yana samun rauni sannan kuma yana karuwa yana raguwa ka gane ko sauraka wanda yake da raunin imani sai ya kasa yin aikin imani yadda ya kamata ko da ko yana tsaye da sallah saboda yazidu bi da'a kuma wa yanqusu bil ma'asiya yana karuwa da karuwar yi wa Allah biyayya yana tawaya da saba ma Allah to da ka rauni yake samu imani ɗaya ne innamal mu'minuna kuma ikhwatu saboda duk abin da ya dora su akan imanin qa'idun imanin guda ɗaya ne amma na wani ya fi na wani ƙarfi na wani yana da rauni na wani ba shi da rauni wannan shine Allah ya dace da mu sai Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da ka madaukaka Allah dukkanin mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da sai sun dace fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke ne ba su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun sanar da su اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء ولا تكلفنا عن طريقه الهدى يا رب العالمين اللهم برحمتك امنا وعلى الايمان والكتاب والسنه توفنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم فسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين